sai dalilin mar'atul muslima a darasinmu da ya gabata mun fike shafi na 276 za mu tashi a farkon shafi na 277 mas'ala ta biyar an gan shi mas'ala ta biyar alhalifu bin tsala rantsuwa da saki mutum ya yi rantsuwa akan saki ya rantse da saki akan yin sakin mana ya yi saki da rantsuwa malam ya ce fi ba'adul majtama'ati a waɗansu society wasu al'ummomi yuksirul halafu bi wa ala asfahil asbab ana yawan rantsuwa da saki akan saki akan abin da bai kai ya kawo ba miji zai ce wallahi zan sake ki wallahi in cika kika kaza wallahi kaza zan saki a taron tsaron sai malan ya ce wa mimma jarat bihi adatu ba'din nasi na daga cikin abin da wasu suka saba ya zama al'ada su la yaqbalu uzumatan illa idza halafa alayhi bis talaqi aw bil harami shi baya karban uzuma uzuma shine duna mai muhimmanci da za a zo mai da shi wai sai mai abin ya zo mai yaran tsaye kuma da saki saboda wai muhimmanci saki sai ka ce mai wallahi in ba gaskiya nake ba mata ta shi ta sabu misali to sai ya yadda to wannan ba daidai bane a wurin waɗansu mutane eh da rantsu suke yadda suna daga cikin abuwan da ba a so a rantsuwar saki eh ba ki zan ce talak ba ai ba sake ba ne talak ba shi ne saki ba ai ba sake ba ne sake shi ne wanda zai saka ce kyala matarsa misali sai ta harkokinta yadda ta ga dama ko ko sake ƴaƴansa ko sake akan duk abu da ya kamata ya kula da shi bai yi ba shi ake cewa sake amma saki ina fata ana fahimta saki aure na sakin aure ake nufi sakin saki eh su an shi ne dai sakin ake nufi na auren ake nufi Allah ya kyauta malam ya ce wala shakka annal halifa bisalaki awil harami aimanun fasik babu shakka rantsuwa akan saki ko wani abu na haramci cewa in ba kaza ba kaza ta haramta a gare ni misali ya ce to wannan duka rantsuwa ne lalatattu na fasikanci wanda bai dace ba faman kana halifan duk wanda ya zama zai yi rantsuwa fal ya billahi aw yasmut ya rantse da Allah ko ya shiru wa min suwaril halafi bi talaqi daga cikin rantsuwa da sakin nan an ya kula ala talaqi aw ala talaqi yalzimuni aw ala al harami yace saki ya hau kaina cewa kamar yadda yake cewa muke akan ce matata ta saku ko na saki matata in kaza an fahimta in kaza ya faru ko in ba kaza bane an gane ko ko kaza haramun ne a kaina haramun ne a kaina in ƙara cin tuwo matuƙar in ban yi kaza ba misali nake ba ku eh wa yuridu bihi talaq kuma yana nufin saki a haka famata arada bi halbi bi halafihi talaqa waqa alayhi ma arada duk lokacin da mutum yake nufin saki da rantsuwar da yayi to abin da yake nufin nan fa ya tabbata an gane ko idza hanasa fi yaminihi matakar ya warware wannan rantsuwar da yayi akanta an gane ko ka an yaqula kamar yace alayya talaqu ma af'alu shay'i fulani yace in na aikata kaza matata ta saku kamar irin wannan magana ya ce to abin kuma in har ya aikata abin to abin ya tabbata sun mafa'alahu sannan ya zo ya aikata shi fi ma ba da daga baya ya aikata abin aw alayya talaqu la af'alanna kaza yace wallahi in ban yi kaza ba sai na saki matata to in ya zo bai yi abun nan ba fa to sai sakin nan ya tabbata wala yaf'al fa innahu kuma wa lam yaf'al kuma sai zama bai yi abun ba to fa innahu yaqa bihi ma allaqa alayhi abun nan da ya jingina sakin akan shi ya riga ya tabbata akai wannan abun fa da kuke kallo kaman kawai talaqul mu'allaq ne yazo da wata sura amma bai da wani bambanci kun fahimta mun yi talaqul mu'allaq a baya ko talibul talaq ba shine tafi din da mun gama ba a jingina saki ga ce in ka fita ba ka cin ki. in kika sake mun tuwo ba miya ko in kika sake yin farashin shinkafa ko in kika sake mun kaza ina fata ana fahimta in kika sake shikenan shikenan da ta sani ta yi rarrafe ta tsallaka a a misali ai sai ta ɗanyi rarrafe ko ta kadde kacce ai ba so ta yi ne ba na ce muku in dai an tsallake kanka yi ba ka yi ba amma in zama zo da ta yi maimakon ta tsallaka ai tsallakawa shi ne kafa amma sai ta rarrafa da kafarta sai ta tsallaka haka ba ta yi da kafa ba ko ko ta aka ji alƙali ba zai ce saki ba ne saboda ba tsallakawa ta yi da kafa ba sai ta mutu wata shi kenan ba ta saku ba ba saki eh mana haka malamai suka ce ko da ta zo sai ya zo ya warware in bai warware ba to yana nan wallahi ko bayan yau ne ta zo ta aikata sakin ya faru shi illar sake na aiki sai ya manta ma ya yi, ko ita ta manta an mata wannan sharaɗin kuma ta zo ta kuma sakin ya faru sai ya warware in bai warware ba yana nan wallahi eh Allah kyauta malam yake cewa lakin idan arada hatta zawjatahu ala fi'li shay'in amma idan yana so ya kwadaitar da matarsa ta aikata wani abu aw kafaha anhu ko ko kaffaha anhu ko yana so ya hana ta ta aikata misla an yaqula alayya talaq ma takhrijin al-yawm matakar kika fita yau din nan zan sake ki ko in sake na kanki ko zan sake ki aw ma takallimina ahliki ko kakki kuskure ki magana da iyalanki ko iyayenki in kika yi musu magana yau din nan sai na zage ki walam yakun fi niyyatihi siwa zalika amma ya zama aniyarsa babu wani abu in ba yana so ya hana ta ne ko ya kwadaitar da ita ba yana nufin sakin bane an gane ko malam yace fatal aqidu yaminan idha hana fiha kaffar yace sai ya zamanto cewa ya kullu a matsayin rantsuwa ne ta yadda idan bai yi abun ba to sai yayi kaffara an gane ko ya ce to kaffara ta yaminin wallahu alam sai kaffara ta rantsuwa mana matukar kayi rantsuwan kuma kai kana nufin ka hana ne to abinda za ka yi kaffarar rantsuwa za ka yi kuma sakin bai faru ba dama ba shi kake nufi amma in dama can sakin kake nufi kuma aka aikata to saki ya tabbata ke Allah ya kyauta ba batun kaffara Allah mu da sarki ya shiryar da mu Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah mu da sarki ya yafe mana ah, ya kuma sa mana a mizani ga baki da